Tarihin Afirka Jama'a barkanmu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na tarihin Afirka inda muke baku labarai dangane da wasu fitattun mutane a nahiyar. Ba wanda ke da 'yancin shafe tarihin wata al'umma domin kuwa al'ummar da ba ta da tarihi tamkar al'umma ce da ba ta da ruhi. Na fara aiki a Majalisar Ɗinkin Duniya, amma a lokacin ban yi zaton cewa zan kwashe shekaru da yawa kamar haka ba. A zato na watakila shekaru biyu ko uku ne, daga nan kuma sai in shiga wasu harkoki na daban. Sai dai abin ya zama aiki na tsawon rayuwata. Sa'ilin da na shiga aiki a sashen wanzar da zaman lafiya, a lokacin ne kuma aikin samar da zaman lafiyar ya yawaita a fadin duniya daga yugoslavia zuwa rwanda ka hada da har somalia bayan share shekaru 36 yana aiki ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya a wannan rana ta ɗaya ga watan janairun 1997 kofi a nan ya zama jagoran wannan majalisa wato dai magatakardanta wannan muhimmin ci gaba ne ga ɗan asalin ƙasar ta ghana wanda a yanzu ya samu damar aiwatar da sauye-sauyen da ya daɗe yana jiran samun damar aiwatar da su ma'ana dai yadda majalisar za ta iya kai ɗauki a lokacin da ake bukata kuma nan take wannan fa ci gaban mu ne a game da tarihin rayuwar kofi a nan tsohon babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya I, Kofi Annan, I, Kofi Annan, solemnly swear Dan asalin yankin kudu da Sahara ya zama maka takardar Majalisar Ɗinkin Duniya na bakwai. Sabon jagoran Majalisar Ɗinkin Duniya dan asalin ƙasar Ghana Kofi Annan nan da awa daya zai yi rantsuwar kama aiki a hukumanci inda zai gaji Butrus Butrus Gali a farkon watan Janairu. Barkamu da wannan lokaci. Shin ko ana iya cewa majalisar za ta iya kaucewa rikicin da ta fada bayan da Butrus Gali ya yi ƙoƙarin samun wa'adi na biyu? Eh, Ina jin cewa Dr. Butrus Butrus Gali ya yi bakin nasa ƙoƙarin a wannan mukami. Lalle magatakardan majalisa ba zai iya wannan aiki shi kaɗai ba. Dole sai da taimakon ƙasashe mambobin majalisar. Bisa dukkan alamu kana ɗasawa da Amurka. Shin ko ka yi amfani da wannan damar ce domin neman ƙasar ta yi ƙoƙarin biyan kuɗaɗen karo-karo da ke wuyansu? Eh, Ina aiki sosai da Amurkawa haka da sauran kasashe masu eh, kujerun dindindin a majalisar. Zan ci gaba da kokarin ganin cewa lallai sun biya basukan da ke wuyansu. Ka dade a matsayin mai kula da ayyukan wanzar da zaman lafiya na majalisar a kasashen Bosnia, Somalia da kuma zayar Yaya waɗannan rigingimu ke shafar kimar majalisar ɗinkin duniya? Ba na zaton hakan, eh, amma abin da na sani wani lokaci akwai rashin niyya daga wasu ƙasashe. Saboda haka, matukar akwai irin waɗannan eh, halayya ba za a iya yin abin a zo a gani ba. Lallai mun ji takaicin abin da ya faru a baya. Eh, amma a wannan karan, ƙasashe za su haɗa ƙarfi da ƙarfi don yin aiki tare da mu. Wannan shine sabon tsari na farko da sabon sakataren ya kawo a majalisar. Yana son kawo hanzari a cikin ayyukan da majalisar ke gudanarwa. sunan sabon tsarin nasa shine yi wa majalisar gyaran fuska da sabunta ayyukanta ya ce ba wai wani babban garan bawul ne yake son aiwatarwa a cikin majalisar ba to sai dai yana son maido da kuzari da kuma gaggawa a cikin ayyukanta ya bayar da shawarar kafa wani kwamiti da zai kunshi ministocin kasashe mambobi a majalisar wanda zai gabatar da shawarwari akan fannonin da suka dace a yi wa gyaran tun a watan yuni ne ya gabatar wa kasashe mambobin majalisar jadawalin da yake son tafiyar da ayyukansa a kai sai dai zai ci karo da adawar manyan kasashe da ke cikin majalisar waɗanda ke ganin cewa da wuya su bari ya aiwatar da waɗannan sauye-sauye ga dai abin da kofi a nan ke cewa a kai. Aiki a Majalisar Ɗinkin Duniya na da sarƙaƙiya da wahalar gaske. musamman idan lamarin ya shafi neman kawo canji wasu na danganta jagorancinta da na fadar vatican sayinta sun yi nisa a cikin ƙasa kowa na kare muradinsa ne don haka akwai matukar wahala a kawo wani sabon canji kafin a yi wa majalisar kwaskwarima a shekarar 2005 tun lokacin da na ɗare kan mukamin magatakarda ne na bijiro da wannan maganar saboda na shata wani sabon tsari na canje-canjen da suka dace a yi ina tuni cewa makonni shida bayan na bayyana shawarwarin wata mukala ta fito daga jaridar new york times inda wani ke korafin cewa duk da na share makonni shida a sabon mukami na amma na gaza aiwatar da sauye-sauyen da na yi alkawari. A wannan rana, ina cin abincin dare tare da mambobin kwamitin tsaro na majalisar. Nan take na fara gabatar da uzurina a kan rashin cika wannan buri da nake son kawo sauyi a majalisar cikin makonni shida bayan fara aiki. A wurin wannan liyafar akwai jakada Sagi Labrov da yanzu shine ministan harkokin wajen Rasha wanda ya ce mani ya kai magatakardan wannan majalisa menene ke damun ka? Na amsa masa da cewa ya kai wannan jakada lalle kana da gaskiya. amma Ubangiji ne kaɗai ke iya yin yadda ya ga dama ba tare da ya shawarci kwamitin tsaro ba. Abu muhimmi na farko akan canje-canjensa a Majalisar Ɗinkin Duniya shine yadda kwamitin tsaro na majalisar ke yin matsin lamba akan sauran kasashe da sunan cewa masu kujerun dindindin a majalisar sun ne suka yi nasara a yakin duniya na biyu abin da ke matsayin tarnaki ga manyan manufofin samar da daidaito a duniya. Uh, abin akwai sarƙaƙiya sosai musamman batun gyaran fuska ga kwamitin tsaron majalisar. Na lura da wannan matsalar ce a lokacin da na yi tayin wani ƙudurin doka. saboda an gina tafiyar majalisar akan tsarin siyasar duniya tun a shekarar 1945 amma daga wancan lokacin zuwa yanzu duniya ta canza don haka ya zama wajibi mu kawo sauyi sannan mu tafi da zamani sai dai kash san ba a yin wannan daga nan ne na shaida cewar da wuya kasashen nan masu hurumin hawa kujerar naki su amince su sadaukar da wannan matsayi nasu don ba za su taɓa yin sassauci ba sai dai dole mu kafa wasu kujeru na musamman irin na wucin gadi waɗanda ba su da 'yancin hawa kujerar naƙi don dai a samu wakilcin wasu ƙasashe daga sassan duniya. Da farko mu rika samun muhawara masu armashi har nake zaton cewa za a samu mafita. musamman ga kasashen nahiyar Afirka da ake son baiwa kujeru biyu na dindindin. Duk da cewa akwai 'yan takara uku, nan ne kowa ya ce tun da an samu kujeru biyu, ya kamata a raba su ne tsakanin yankin Afirka kudu da Sahara da kuma yankin arewacin nahiyar. Tun wannan lokacin, abin ya zama ƙarar kowa ya san ƙasar da za ta wakilci ƙasashen kudu da Sahara, daga nan ne fa kokowar neman kujerar ta fara tsakanin tarayyar Najeriya da Afirka ta kudu. Don haka wadda tafi karfin diflomasiyya shine zai samu nasarar lashe kujerar. Sai dai tsakanin India da Pakistan abin ba haka yake ba, idan ba mu kawo gyaran fuska ga kwamitin tsaro ba, nan zuwa gaba zai zubar da kimarsa da halaccinsa na wakiltar al'ummar duniya dama yanayin na da matukar sarƙaƙiya bai kamata a ɗauki wani lokaci da ƙasashe masu tasowa irin su indonesia india afirka ta kudu da sauransu su fara cewa me ya amfanin mutunta kudurori da majalisar ɗinkin duniya ke ɗauka dole ƙasashe masu ikon hawa kujerar naƙi su amince da sakin wani sashi na ikon su ga ƙananan ƙasashe don ta haka ne kawai zai zama tamkar daidai da wata kafa da ke wakiltar ƙasashen duniya kuma hanyar samar da hulɗa tsakanin ƙasa da ƙasa. internationale. Baya gajiya sam da jajircewa don kawo gyaran fuska a cikin wannan majalisar. Ƙwararren jami'in diflomasiyyar ɗan asalin ƙasar Ghana wanda ke shugabantar majalisar a yau mutum ne da kullum yake son a yi aiki a cikin gaggawa domin kawo ƙarshen rigingimun da duniya ke fama da su a wannan lokaci matsalolin tashe-tashen hankula na daɗa ƙaruwa a duniya a watan janairu na 1998 sabuwar rigima ta barke tsakanin amurka da kasar iraki amurka ta zargi shugaba saddam hussein da ƙin baiwa ƙwararrun hukumar sa ido kan hana yaduwar makaman nukiliya a duniya damar isa a cikin wasu muhimman cibiyoyi da ke cikin ƙasar. magabatan birnin washington san ba su amince da wannan taurin kai da saddam ke nunawa ba sai dai dole ne fa sai amurka ta shayo kan ƙasashe aminanta su goyi bayan wannan manufa yayin wani babban taro na ƙasa da ƙasa kan tsaro da yawa kana a birnin munich na ƙasar jamus amurka ta sha hankulan ƙasashen turai da cewa daga yanzu ba za ta iya kare ƙasashen ba saboda sun ƙi bata goyon bayan da take bukata akan wasu abubuwan da take kan aiwatarwa a sauran sassa na duniya shugaban jamus na lokacin helmet kohl ya bayyana wa amurka cikakken goyon bayan ƙasar shi a duk wata siyasa da za ta aiwatar a nan gaba tare da bayar da umarnin yin amfani da sansanonin sojin jamus idan amurka tana bukata sai dai gwamnatin italiya ta ki amincewa da bukatar amurkan a bangaren tekun fashi kuwa sojin amurka na ci gaba da shawagi a cikin teku washington na nuna irin karfin da take da shi lura da wannan barazana da amurkan ke nunawa a yankin na gabas ta tsakiya ministan harkokin wajen rasha a lokacin igor segev ya sanar da takwaransa na amurka mr richard da a lokacin ke wata ziyara aiki a birnin Moscow cewa farmaki kan Iraki zai iya taɓa muradun ƙasar Rasha kuma zai iya shafar hulɗa tsakanin manyan ƙasashen guda biyu sosai. Haka zalika yawancin ƙasashen larabawa na adawa da warware matsalar ta hanyar amfani da ƙarfin soji. Magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya a lokacin Kofi Annan ya yanke shawarar kai ziyara a ƙasar Iraki bayan ya samu amincewar Amurka don baiwa Saddam Hussein sabuwar shawarar cewa ya amince da masu sa ido na musamman domin su kai ziyara a cibiyoyin da amurkan ke zargin cewa ana gudanar da wasu ɓoyayyun abubuwa a cikin su kafin ya tashi zuwa birnin bagdaza magatakardar na majalisar ɗinkin duniya sai da ya da zango a birnin paris na faransa inda ya gana da jacques chirac j'appelle ina kira ga magabatan iraki da su amince da tayin da sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya zai musu saboda ina jin cewa shawara ce ko kuma in ce tayi ne daga dukkan manyan ƙasashen duniya ina fatan kuma kofi a nan zai yi iya ƙoƙarinsa don wanzar da zaman lafiya J'espère que je serai en position de convaincre. A yanzu ina sa ran shawo kan shugaba Saddam Hussein ya amince da wasu shawarwari da zan gabatar masa don kaucewa farmakin sojojin manyan ƙasashen duniya. A ranar 20 ga watan Janairu, Kofi Annan ya isa birnin Bagdaza. Good evening, uh, ladies and gentlemen. Maza da mata barkanku da wannan lokaci. Ina son furta wasu 'yan kalamai kaɗan ne Na kasance a birnin bagdaza ne don cika wani aiki ne matuƙar muhimmanci, kai zan iya cewa abu ne na wajibi. na zo ne don samar da mafita ta ruwan sanyi. Ina fatan tattaunawar da za mu yi a kwanaki masu zuwa ni da shugaba Saddam Hussein za mu samu maslaha ga wannan takaddamar. A matsayina na magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya, nauyi ya rataya a kaina in bayar da tawa gudunmuwar don ganin an rage rigingimu a faɗin duniya wannan shine dalilin zuwa na a wannan ƙasa ina sa ran barin birnin bagadaza tare da yarjejeniyar da dukkanin ɓangarorin za su amince da ita ina yi muku godiya. Tariq Aziz shi ne mataimakin firaminista ko ministan harkokin wajen Iraki. Maza da mata da ke wannan zaure da sunan gwamnatin Iraki muna yi wa kofi a nan barka da zuwa. Ya kai magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya. Muna kan hanyar tattaunawa da za ta kawo ci gaba don warware takaddamar da muke ciki yanzu haka. Kamar dai yadda magatakarda ya faɗa faɗa mu ma muna da kyakkyawan fata akan yiwuwar cimma yarjejeniya abinda iraki ke nema akan wannan shine samun yarjejeniya a cikin adalci saboda muna son zaman lafiya yarjejeniyar da za ta kare kima da martabar ƙasar iraki tare da mutunta ka'idojin majalisar ɗinkin duniya na gode bayan share awanni ana tattaunawa kofi anan zai saka hannu tare da mataimakin firaministan iraki tarik aziz akan yarjejeniyar yadda ke kwance damarar iraki sannan da amincewa a sanya ido kan ayyukan da amurkan ke zargin iraƙin da aikatawa na nukiliya a ɓoye an tantance wasu muhimman wurare guda takwas a cikin iraki waɗanda ƙwararrun majalisar ɗinkin duniya za su rika kaiwa ziyara a duk lokacin da suke bukata tare da rakiyar wasu shekadun manyan ƙasashen duniya kofi a nan na ganin cewa lalle ya kawo ƙarshen wannan rikici tsakanin saddam da kuma amurka yanzu ya rage wa magabatan birnin washington su amince da wannan yarjejeniya da aka cimma a birnin bagdaza akan hanyarsa ta komawa gida ya sake yada zango a faransa don ganawa da Jacques Chirac. Ya kai magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya. Dazu shugaba Chirac ya yi wata doguwar tattaunawa da shugaba Clinton ta wayar tarho. Sun amince cewa yarjejeniyar da kuka cimma a gaggauta aiki da ita. Ana iya cewa wannan wata alama ce mai kyau gare ku. Tabbas wannan alama ce mai kyau kuma ina farin ciki da jin wannan kuma na ƙara mana ƙwarin gwiwa. Euh, Shin kana zaton cewa za a samu tattaunawa mai zafi idan ka isa birnin New York musamman a cikin zauren Majalisar Ɗinkin Duniya? Euh, Ban san yadda za a amsa wannan tambaya ka ba, amma ina ganin cewar yarjejeniyar da muka wa hannu a birnin Bagadaza yarjejeniya ce mai kyau. Don haka, Ina zaton ko da akwai tattaunawa a Majalisar Ɗinkin Duniya ba za ta yi zafi ba. To sai dai duk da haka ban san abin da zai biyo baya ba. Gobe zan isa birnin New York cikin gaggawa ta hanyar amfani da jirgin Concord. Kuma take zan wuce ofis don jagorantar taro kan batun tsaro. Idan aka soma aiki da wannan yarjejeniyar wannan na nufin cewa nan take ƙwararrun majalisar za su iya ziyartar cibiyoyin da ake zargin iraki da gudanar da ayyukan nukiliya a cikinsu Uh, shugaba Saddam Hussein da gwamnatinsa sun amince cewar ƙwararru za su iya ziyartar wurare takwas da ake zargi. Uh, shugaba Bill Clinton ya amince da yarjejin yadda aka cimma da shugaba Saddam, amma ya bayyana barin dakarun ƙasar a cikin yankin tekun fasha har zuwa wani lokaci nan gaba. A ɗaya ɓangare majalisar tsaro ta daddala yarjejin yadda Kofi nan ya cimma da magabatan ƙasar Iraki. A nan dai ana iya cewa an kaucewa ɓarkewar yaƙi. sai dai fa a wannan duniya da lamurra ke sauyawa a cikin hanzari inda wasu ƙasashe ke kare muradunsu komi na iya faruwa a nan gaba a cikin wannan yanayi ne aka kira kofi a nan domin sanar da shi halin da ake ciki a yankin da ake kira da suna wato grelak saboda bayan shanyewar dakarun majalisar daga ruwanda a yanzu lamurra sun sake dagulewa a yankin. bayan kisan kare dangi da ya shafi kasar ruwanda a shekara ta 1994 wanda ya haddasa gudun hijirar dubban al'umma tare da girgiza duniya baki daya sannan aka gaza tantance waɗanda suka yi sakaci har hakan ta faru wani sabon tunani ya fito daga wasu shugabannin yankin su biyu wato Yoweri Museveni na Uganda da wanda ya taimakawa domin ɗarewa kan karagar ƙasar ruwanda wato falka gami. domin kare kansu sun yanke shawarar tura dubban 'yan kabilar hutu da suka yi sansani kan iyakar kasar zayir da kasashensu zuwa tsakiyar kasar sun yi hakan ne don nisanta kasashensu da barazanar da suke fuskanta wannan aniya tasu za ta tarar da wani sabon shiri da ya samu goyon bayan wasu shugabannin kasashen yankin shugaba mabutu wanda tsufa ya kama sannan kuma baya da koshin lafiya shugabanni da dama ne suka yanke shawarar ganin bayan gwamnatin mabutu hatta da magabatan birnin washington sun yarda da wannan tsari na korar shugaba butu daga karagar mulki. Ita ma kanta Amurka na son samun shiga a wannan yanki musamman cikin kasar ta Zayir da ke da ɗimbin arzikin ƙarƙashin ƙasa. A cikin wannan shiri Amurka da ƙawayenta na da muradu iri daban-daban yayin da Uganda da Rwanda kowa ke ganin cewa domin cimma wannan buri nasu dole ne a surka da wani ɗan asalin ƙasar Congo wato Laurent Desire Kabila. A wannan yanayi ne tsohon ɗan yakin sunkurin mai ra'ayin Patrice Lumumba ya sake bullowa a fagen siyasar yankin bayan dogon lokaci san ba a jin ɗuriyarsa a cikin gaggawa tsohon ɗan tawayen ya tattara wasu abokaninsa tare da taimakon wasu ƙasashe na duniya inda ya kafa ƙungiyar tawaye mai suna a afdl da farko ƙungiyar na ƙunshe da dakarun ƙasar ruwanda tare da wasu hafsoshin sojan ƙasar uganda ƙasashen biyu sun yi amfani da wannan matsala ta tawaye don aikata kisan gilla a sansanonin 'yan gudun hijira da ke kusa da iyakokinsu. Mr. Shalman Sol tsohon ɗan tawaye ne kuma na kusa da Laurent Desire Kabila. Da farko ra'ayin shugaba Musubeni da Kagame shine samar da wata katanga ko shamaki da zai zama kariya a gare su kan iyakar ƙasar Congo. Ta haka ne aka baiwa shugaba hutu tsoro. Kuma a cikin sauƙi sai gashi an kama birnin Kisangani. Laurent Zire Kabila zai hada da karunsa sannan ya fara tunkara arewacin kasar Sannu-sannu dai zai samar da wata katangar kariya ga kasar Uganda. Kana haka lamarin yake daga lardin Kivu har zuwa iyakar kasar Zayir da Sudan. Bukavu shine birni na farko da 'yan tawayen suka kwace. Gaban sojan rundunar kasar Zayir da ba su da wata kwarewa da kuma tsari. Ba albashi balle cikakken horo. 'Yan tawayen na matsawa a cikin gaggawa. Fada ya yi tsanani a arewacin yankin Kivu. abin da ya haifar da gudun hijirar mutane inda aka bayyana cewa adadin zai zarta dubu ɗari uku. A watan Nuwamba dubu shida musamman ranar hudu ga wannan wata gwamnatin Kinshasa ta tabbatar da cewa bata da iko a biranen goma da kuma Bukavu. An fara bijiro da batun tura rundunar ƙasa da ƙasa don kare 'yan gudun hijira daga wannan bala'i. Sanarwar mai kunshe da manyan manufofin Laurent Desire Kabila, jagoran 'yan tawayen kabilar Tutsi, idan aka yi la'akari da abin da ya faru a sansanin Mugunga, inda aka rasa rayukan 'yan gudun hijira. Hakan na ƙara nuni da inda shi da dakarunsa suka dosa. Kabila yana da buri da ya zatta kwace yankin Kivu kawai, ma'ana dai yana son kifar da gwamnatin Mobutu tare da kama birnin Kinshasa. A lokacin da aka nada kofi a nan a matsayin magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya a watan Janairu 1997, sabon jagoran bai taɓa tunanin cewa zai sake fuskantar wani sabon rikicin 'yan gudun hijira a wannan yanki ba, yankin da ya sani sosai a lokacin da yake matsayin mai jagorantar ayyukan wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya. Kusowar da 'yan tawayen AFDL ke yi cikin gaggawa zai yi sanadiyar salwantar rayukan dubban fararen hula kamar da yadda za mu ji a cikin shirinmu na gaba kan tarihin rayuwar kofi anan yanzu kan a madadin delphine michaud olivier raul da kuma alan foka abdulkarim ibrahim shikal da kuma sauran ma'aikatan sashen hausa na rfi ke cewa da ku a huta lafiya.